الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهده واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كومي وأشرين دبير جوتا دمال الآخرة تجرى النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دريه الثلاثين دا ترى كما يو شاديو شاء عفوا جوتا حكو ميلادية دبو بيد قوم شاتقس a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar shaikul islam ahmad ibn abdul ibn abdul ibn taymiya wannan shine majalisunmu na 63 malami taymiya rahmatullahi alaihi yana mana batu akan zikiri a matsayin ibada ta Allah madaukakin sarki bayan kasancewarsa a matsayin ibada da kuma ka'idarsa da cewa ba a yin su da lafazi ɗaya zikirin da Allah ta'ala ya yadda a yi masa kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar ne zikiri a jumla ya zama cikakkiyar magana ce ba kawai kalma ɗaya ba kalma ɗaya ba a zikiri da ita to ya kama na shubuha da wasu suke kafawa da cewa Allah madaukakin sarki ya ce sabbi bisma rabbika al'ala wadkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila fasabbih bismi rabbika al'azim to akan su yake waɗannan sharhi yake nuna mana cewa babu dalili a cikin waɗannan shubuhohi da masu shubuhar suke kafawa to shine sai ci gaba da cewa wa sahihi anhu ya tabbata a cikin hadisi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisin hadisi ne mai girman sha'ani manya-manyan malaman hadisi sun fitar da shi a gaba-gaba a kan imamun bukari. kuma shi ne hadisi na ƙarshe a cin sahihul bukari. annahu qala lalle صلى الله عليه وسلم يا ce كلمتان habibata خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يشي كلمتان خفيفتان على اللسان kalmomi guda biyu kalma nan ana nufin jumla a ka'idar larabci sukan kira kalma da jumla cikakkiyar magana ba larabi yana ce mata kalma kamar yadda za mu gani nan gaba malin kimiyya zai kara misalai to abinda annabi sama zai faɗa ba kalma ɗaya ba ce to amma al'adar balarabe jumla dunkulalliya yana ce mata kalma ya ce annabta sama ya ce kalimata ne khatifata ne alalisha wasu maganganu guda biyu masu saukin fada a harshe ba su da nauyi idan za a faɗi amma ta kilata ne jar. amma masu nauyi ne a ma'aunin mutum na lahira idan aka ɗauko su aka ɗora su a ma'aunin mutum na lahira to sai su zama wannan ma'aunin nasa sun sa shi nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa wa subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi alazim tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard fadin subhanallahi wa bihamdihi da subhanallahi alazim da mutum zai ga ladan da Allah ta'ala ya bashi to wannan ladan ya kai ya cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa abin da ke tsakanin sama da ƙasa duk da akwai riwayoyi wanda suke masu rauni abin da ke tsakanin ƙasanmu da sama sama ta ɗaya hamsu mai ake amin tafiyar shekara ɗari biyar idan mutum yanzu yana son ya tafi sama sama ta ɗaya to sai ya yi tafiya ta shekaru ɗari biyar kuma tafiyar ba da ƙafa ba tafiya da raƙumi da abin hawa wato tafiya mai sauri kenan ba tafiya kawai ta eh, wadda aka saba da ita ba tafiya mai sauri to za a ba mutum ladin da ke tsakanin sama da ƙasa shi yasa yake ta kila tani alal fil mizan masu nauyi ne a ma'aunin mutum na lahira habibatani ila rahmani sannan kuma Allah ta'ala mai rahama yana son waɗannan maganganun guda biyu idan aka ambace su to Allah yana son su subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al'azim waɗannan maganganun guda biyu da mutum zai zikiri da su Allah na son su kuma suna da sauƙin fada a harshe sannan kuma suna cika ma'aunin mutum na lahira su ne mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi sannan subhanallahi al'azim duk lokacin da mutum ya faɗi wannan subhanallahi wa bihamdihi ko yace subhanallahi alazim to ladan da za a bashi yana cika masa ma'auninsa na lahira kuma yana sa Allah madaukakin sarki ne rahma ya so shi kuma gashi ba su da ba su da wahala fadi a baki harshe baya jin nauyin fadin su inda mutum zai zo ya fade su so dubu kaza ba zai ji harshen shi ya gaji ba to kun gani su ma dukkanin su jumloli ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk wannan na ƙara ƙarfafar dalili akan cewa ashe ba a zikiri da lafazi ɗaya a shari'ar musulunci Wafi fi sahihaini anhu sannan kuma sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace man qala fi yawmihi mi'ata duk mutumin da ya faɗa a yininsa su ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk mutumin da a yininsa ya faɗi wannan su ɗari la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu sannan yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai mutum ya faɗi wannan so ɗari kataba Allah lahu hizzan min ash-shaytani yawmahu hatta idan mutum ya faɗi haka da safe to Allah subhanahu ta'ala zai sanya masa za a rubuta masa tsaro daga shaidan yau dhalika a wannan tsawon yinin nasa hatta yumsiya hayyan yammaci idan da asuba mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari da safe to Allah ta'ala zai rubuta masa cewa a tsare shi daga shedan a wannan tsawon yinin nasa tun daga asubahi har zuwa yammaci shedan ba zai iya cutar da shi ba ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به sannan babu wani mutum da ya zo da kwatankwacin abin da mafi ficin abin da ya zo da shi wato ba wani wanda zai aikata wani aikin da zai kamo shi a lada da za a ce ladan su iri daya illa rajulun qala misla ma qala aw zada alayhi sai dai mutumin da ya faɗi kwatankwacin abin da ya faɗa ko kuma ya ƙara ya ɗauko wani zikirin yayi ya haɗa su kun ga ƙa'ida saboda haka eh, shi ma wannan zikirin gashi nan ya zo ya zo ba da me ba ba kalma ɗaya ba ce ba lafazi ɗaya ba ne cikakkiyar jumla la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir jumloli nawa gashi nan jumloli da yawa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaga ba inda annabi sama kenan ya taba karantar da zikiri da lafazi daya kawai mutum ya faɗi lafazi daya ya ta Allah Allah Allah a matsayin zikiri babu inda ya tabbata a sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ku duba falalar wannan zikirin in ka faɗi wannan da safe Allah ta'ala zai baka tsaro daga shedan har yammaci kai har a kai matsayin yammaci idan yammaci ya yi mutum ya sake faɗi su ɗari shi ma za a ba shi tsaro tun daga yammarsa har zuwa asibahi shi ɗan ba zai cutar da shi ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani da zai zo da mafificin abin da ya zo da shi na lada sai dai wanda ya faɗi irin wannan zikirin ko kuma ya ƙara domin azkarus sabahi suna da yawa zikirorin safe suna da yawa kamar yadda zikirorin maraice su ma suke da yawa kun ga wannan kenan hadisai ne da hadisi ne na cin sahih bukhari da muslim littafan da suka fi inganci a wajen ahalus sunna bayan alkur'ani wa man qala fi yawmihi mi'ata marratin sannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fada fi yawmihi a yinin sa bi atabarratin su ɗari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya faɗi wannan kubbat khatayahu walau kanat mithla zabad albahr in mutum yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya faɗi haka su ɗari a yinin sa to kubbat khatayahu za a saryar masa da zunubansa ƙanana za a goge masa zunubansa ƙanana walau kanat misla jabadil bahar ko da sun kai kwatankwacin kumfan teku kumfan teku duba wannan shi ma hadisi ne da bukhari da muslim suka waito shi ka ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim so ɗari to zunuban mutum da ya aikata ƙanana domin nan alkhataya nan ana nufin shagayir zunub ne domin alkaba'ir la tughfaru illa bi tarkiha wa tawbati minha su su manyan zunubai ba a gafarta ma mutum sai idan ya basu